ya dace da safiya ta sha ga watan babban hijira alif ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da safiya ta biyu ga wata na hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiyar ta annabi isa alaihi ta salam idan ba manta ba jiya muna ƙarshen surafi sama wanda akwai gaba daya da ya kamata mu ƙara zan hankali a kai musamman a kamfanin Allah su ala wani da Allah a wajen Rahman a yamma matar da ibada wani asuwa a shi a kafin mu shiga sabon sura sunayen Allah bautawa Allah ake yi da su sunayen Allah bautawa Allah ake yi da su su da ke nan dole mutum ya san in zai yi mu'amala da suya zai yi babu wani abu da ake yin sa addini da jahilci ko a makanci sai dai ka yi kamar yadda aka shar'anta maka a manzan ya alakanta shiga aljanna ga wanda ya kiyaye sunan allah ɗari ba ɗaya kamar da ya duki hadisi tabbatacce su ajiye mu faɗa ilallahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahida man ahsaha dakhal janna cikin sunayen Allah ɗari ba ɗaya wanda da ya kiyaye su ya san su ya aiki da su zai shiga aljanna da hadisi ne tsaye yadda yake sunan Allah za ka ƙuri da sunansa siffarsa ne siffarsa sunansa ne wannan kenan abu na biyu ta ina da ina ake cewa wannan sunan Allah ne ba a cewa kaza sunan Allah ne sai in ya zo a ƙur'ani ƙarara cewa gashi Allah ya ce wannan sunansa ne ko ya zo a cikin hadisi ingantacce tabbatacce na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam domin da abin da shafi sunan Allah ko siffar Allah wato ijtihadin malamai baya shiga ciki istinbati da basirar wani malami da hazaƙarsa baya shiga ciki ijma'in malamai shi ma baya shiga ciki domin shi kawai abu ne wanda yake gaibu so da abu da ke gaibu ijtihadi la In fi Haji ba zai shiga cikin sama kawai za ka jira ne ya aka ce ya Allah ɗin yake tunda baka je ka leƙa ka ga yadda yake ba bai ko baka labari ya ci kaza sunan ta bane so da kan mutum ce ya tsaye ce ya kamata ma fuka zai zama sunan Allah ya na da bincike na ya kamata shi ma ka zai zama sunan Allah ba zai yi ba sai ya zo karara wannan kima shi yasa akwai sunaye da yawa wanda za a ga cewa an lissafa su daga cikin sunayen da yake ba na Allah ba ne daga ci kama a rashidu ya ji cikin hadisin ya rauni da almuhsi an gane ko da almuntaqim da makamantar su ina da rubutu dan karamin littafi shankar da jariraya a cikin sunayen kilifofin su cikin sarki su tantance sunayen da suka zo tabbatattu da wanda musu su tabbata ba sa'an nan idan za ka yi zikiri za ka ambaci Allah da suna wata siga kake ɗauka na farko dai ya yi kamata sunan ya dace da buƙatar shi ta ce ayyan mata da asuwa wani suna. kaga duk sanda za ku yi addu'a za ku yi hukunta yana da sunaye mafi kyawu kenan duk wata bukata akwai sunanta duk wata bukata akwai sunanta duk wata bukata akwai sunan da ake kiran Allah da ita za kira ya Allah da suna kai zikiri to ya zama jumla mufida jumla ce mufida za ka ɗauka ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya hayu ya ƙayyumu ya ƙayyumu ya ƙayyumu ya ƙayyumu ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu ya laɗifu ba jumla ce mufida ba jumla mufida ta tarakkabu min aƙalla min kalmatin mafi ƙaranci ka sa kalmomi biyu nafi da ya hayu sai ka dinga shigar da ya hayu ya hayu ahini ka baɗi sunan ka baɗi bukata ya alimu alimu. ya razzaku razziqni ya fatahu iftahli haka za mu ga shiryawa ta manzo Allah sallallahu ta koyar akan kiran Allah da sunayensa yanzu zai bauta wa Allah da sunansa jumla mufida ce jumla mufida yace ishfa anta shafi warkai ya kai mai kawar kanwa la shifa illa shifa'u shifa Allah ya bada ba in ka faɗi sunan suka faɗi bukatar ko ka faɗi bukata suka jawo sunan haka shirya ta manzan Allah sallallahu alaihi koyar amma ka ɗin suna ɗai kana ta ya ya ya kaza da shawararsu, ba ka yi koyi da abin da ake yi yake cikin sunna ba ya tsifin wato in tufbi ko na latifli ya kaga ya na latifli ya ne tun wa kacin su samu ya mai ba da lafiya ka ba ni lafiya ya shafi ishfini يا حفيظ احفظني يا عليم علمني wani kina sanayin amsuni Allah ya ce wa zaru na jini shaidu da fi asma'ihi ka kyale waɗanda suke yin wasa a cikin sunayen Allah sunan Allah ya kamata an ambaci shi zuciyar ka tarazana ka ji girman sa ɗin girin a zuciyarsa kuma duk sanda kama sunan Allah yana jin kafa idan zikir Allah wajilat qulubul ya gaske ana ambatan Allah ta zukatan surazan kaga sanda ake ambatan sunan Allah ana ambatan ta cikin ladabi cikin sanin ya kamata ka san wanda kake kira subhanahu wata'ala shi shine kaɗan daga cikin abubuwa da suka sawaka illa iya kaza mu shi suratul kafi bismillahir rahmanir hadisi ya tabbata a cikin musulun imam ahmad bin hanbali da sahih muslim daga hadisin albara bin azib da usaid ibn hudayr wata rana usaid dan hudayr yana zaune a gida da daddare yana karanta qur'ani yana karanta suratul kahfi yana cikin karanta suratul kahfi sai ga a can da yake karatu sai ga dokinsa yana kaya in yana karatu sai ga yana neman tsincewa sun yi shiru sai ga dokin ya tsaya ha ka san ga za ka ya faru lokaci akwai wani abu da ke faruwa yana leƙowa kawai sai ga wani gajimare ne a san da yake wannan karatun sai ga yayin kasa ya karo gidan gaba ɗaya in ya je da karatu sai sai je daga nan abu na da safiya ta yi shi da usaidu allah ƙara mutu da tsoro da rajin mai kama shi ya zai gaya maza a sallar sai an sallar ce ikra ka yi karatu ci gaba da ka tilka sakinatun tanazzala ilil qur'an ita ce nutsuwar da take sauka a sanda ake karanta ƙur'ani. والتنزيله أو الرواية عند قراءة القرآن لتجي في قراءة سنة قراءة القرآن سورة الكهفي أقول أدلسنا أبو الدرداء بن ثوبان ابن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكرا في مسلم في النسائي في التربية في شورنسو من قرأ عشر آيات من أول الكاف سورة الكهف ومن آخر سورة الكهف ومن سورة الكهف الكاف بيابشي سابان ذات سامشين يرويتو على وجه أبو الدرداء بصوبان سالم ابن أبي الجعد سابان داك وجه سنة يكن شيء ذات فرق سورة الكهف ko kuma aya goma da ƙarshen sautin kafi ko kuma daga sautin kafi da shi yasa malaman abin suka ce muhtamal abinda za a ɗauka cewa an da saliman sami'ahu min abidarda ya ji daga abu darda da cewa daga farkon daga wajen ɗaya ko sai ji daga ƙarshen duk wanda ya karanta aya goma ta farkon sotin kafi ko ko karshe ko aya goma daga sotin kafi usi ma min dajjal Allah zai kare shi daga musibar jujjal musibar jujjal musamman a ranar juma'a galibi da bazan hadisin da zai da lafazin juma'a ba amma akwai hadisai sun wanda daban hadisin na na'ashar sauransu musamman karanta ta a ranar juma'a hadisan ka tattara zai baka Hassan li zatihi wato sa'iu li gairi in ka tattara su abin da za su baka kenan suratul kahfi tana da girma kuma tsaro ce kariya ce ka ga wancan sakina in su sauka ta hadisi usaid ibn hudayr da abu jarda da albara bin azib sannan kuma ga wannan hadisin na su sauban da abu jarda da shawararsu. to kaga kenan suratul kafi tsaro ce kwarai da gaske kuma ba ta nuna mutumin da ke da siri a jikinsa yana yawan karanta ta Allah zai ba shi lafiya kwarai da gaske da aka baka sihiri Allah kiyaye a karanta sojin kafi da nutsuwa Allah zai baka lafiya kwarai da gaske wannan sura an kai sokar da ita a garin makka kuma a cikinta akwai abubuwa masu ban mamaki kisoshi masu ban mamaki da kansa Allah sau ta'ala ta ce duk da cewa za ka yi mamaki amma ba shi fi mamaki ba saukan maka da ayoyi da qur'ani da aka yi da hadisi ya fi ban mamaki amma sai hakan akwai mamaki wani kenan an fahimta anna ta haɗe wa raqim kanu min ayatina ajaban akwai mamaki eh akwai mamaki tana da adadin ayoyi guda 110 kuma abubuwan da suke cikin ta na shirya akwai manya-manyan kisoshi guda biyu Kisa ta ashabul kahfi wa raqim da kuma kisa ta wato wannan alexander al-iskandar da ake fada an gane ko insha Allah za mu abin da yake ya sawaka Allah subhanahu ta'ala ce kuma a cikin akwai tanasub kaga surorin ƙur'ani a jere suke a tsare kuma da umarni da Allah subhanahu ta'ala da umarnin manzo Allah sallallahu kowace sura tana da alaka da kusa da ita can an yi magana Allah ya ce kullu in jama'atul insu wal jinnu على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Allah ce mutum da aljan ba za su iya zuwa da Qur'ani ba to da mutum da aljan sun kasa sai Allah ya kawo musu Qur'ani to shi Allah da ya kawo Qur'ani ya shi ya bukina. shi sa an yi ce kansa bayan bismillah rahman rahim sai ce alhamdulillah dangin godiya sun tabbata ga Allah allazi anzala ala abdihi alkitaba wanda ya saukar da littafi ga bawansa annabi Muhammad sallam walam yaj'al lahu Allah bai sanya wannan littafi zai zama aiwa dan ya zama gurgu ko karkatacce ba ko wanda ya kauce wa hanyar Allah ba Allah bai sanya shi ba a'a qayyiman ya sanya shi da miƙaƙƙe ɗoɗar ya miƙe wa hanyar gaskiya liyun zira ba'sa don Allah maɗaukacin sarki ya sa ko kuma liyun zira don shi ƙur'anin ya gargaɗi jama'a ba'san shadida akan wata azaba mai tsanani min ladunhu da za ta zo daga wajen Allah subhanahu ta'ala a sakamakon saba masa wa yubashshiral mu'minin shi wannan qur'ani yana labarta wa mu'minai labarai mai daɗi shi ne al-mushara ko at-tabshir a shi ne al-ikhbaru bima yusir a baka labari da abin da zai daɗa maka wa yubashshiral mu'minin kuma yana labarta wa mu'minai labari mai daɗi suwa alladhina ya'maluna as-salihati waɗanda suke aikata ayyuka na gari yana ba su labari cewa annalahum tabbas ya tabbata a gare su a jaran hasanan lada wato wanda kyakkyawa shi ne aljanna Allah ce ma ki fi na fihi kuma suna masu zamowa zaman dabaru zama na dindindin zama na har abada fiye a cikin wannan ladar a cikin wannan aljannar abadan har abada ta ويزر الذين قالوا كما قرآن يقول دنيا قرقد وأن تسكتشي اتخذ الله ولدا الله يارد دنيا قرقد إيسو وأن اتخذ الله ولدا أنا نبن تيوا أنا نبن واتو يهود أنا نبن نصارى وأنا كنا أنا بيان يا قبات في شيء ما لهم ilm ba su da ilimi kan wannan abin da suka riga ko suka ce Allah yana da ba su da ilimi akan haka ba su da ilimi ba su da sani haka kawai don wani abin mamaki ya faru annabi Isa an haife shi da uwa babu uba to amma kar su manta ga wani kuma a can gefe an haife shi ba uwa ba uba an samar da shi shi kuma ya fi ce mai dan Allah ba inna masala Isa inda Allah kama sali Adam خلقه min turabin ثم قال له كن Allah ce kwatan kwatan annabi Isa a wajen Allah kamar kuma kwatan kwatan annabi Adam shi annabi Adam khalaqa min turab Allah ya halitta shi daga ƙasa su qala kun sai ce masa faru sai kasance sai da yake malamin bihi min ilm ba su da masaniya akan hakan wala bai aba'i haka iya su ce koyi da su akan wannan mummuna akidar su ma ba su da ilimi akan haka kawai jahilci ne da wuta Allah ya ce kaburat kalimatan kalmar tamu gusta tamu nana cewa Allah yana da ɗa wani kina ta kadu samawa ce ta da samuwa ta kusa ta shayayyage kaga wata shakul am ƙasa ta kekkece wata khirun jibalu haddan su ma duwar wasu su ma'ana duniya ban taɓa jin ƙazaman kalma da rashin kunya Allah ce an da'aulin rahman walada cewa Allah yana da ɗa ya sa duk wannan halittun sun girgiza sun yi ihu sun yi kururuwa ya za a cewa Allah yana da shi ne Allah ce ga kabul kalimatan kalmar nan tamu gufta mu nana cewa Allah ya cewa Allah yana da Allah ce ta kharuju min abwahim wannan kalmar take fitowa daga bakunan su yaquluna ba komai suke faɗa ba illa kadiban face sai ƙarya da shaci faɗi Allah bai rikida ba lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad bai haifa ba ba haife shi ba wani ɗaya daga cikin bayansa ne da mukin shi ya kuki ni gare shi ba to sai ce fala'allaka tabbas kai ba bakhi'un nafsak ka kusa ka hallakar da kanka bakhi' bi ma'ana halik wa qatil ka kusa ka hallakar da kanka ka kusa ka kashe kanka ma wato ba ku da ka ku tafiyar kan kanka ala asarihim akan mugunta wato mugunyar aikin da suke aikatawa akan bibiya sawun su cewa lallai su imani ku imani ku imani da Allah akan haka annabi sallallahu alaihi wasallam samu mulaqi shidda yaka samu tsanani da damuwa Allah ya ta azizun alai ya fi damun manzan Allah wasallam ya fi ci masa tuwo a ƙwariya. ma duk abin da ya zai sa ku a matsala fala'allaka tabbas kai ba ka saka ka fusata ka hallakar da kanka ala asarihim akan bin sawayensu cewa su imani su daina bijirewa Allah Allah ke cewa in lam yu'minu bi hadal hadisi wato wato in har ba su imani da wannan littafi ba da wannan zance ba kana ganin kamar ma za ka iya hallaka Allah ce asafan kana yin haka ne saboda bakin ciki da damuwar da kake ciki ce a'a ka kaje da damuwar kanka ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم saboda shi kullum manzo sallam kwaɗayin sai ga kun yi imani kwaɗayin sai ga kun musulunta kwaɗayin sai ga kun dawo zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah a nabi sallam game da cikin sai bukhari sai muslim ya cewa yace wa ana akhidhu bi hujjatikum wa antum taqtashimuna fi an-nar ni ba ku duba kugun ku nake riƙewa ina kuzgo ku amma tare da kuna cewa ku fille daga hannu na ku ji ku fada wuta wuta kuke zuwa ku fada kun fi so ku fada wuta ni kuma wannan janku da nake yi ba na so ku shiga wuta ne eh shine ma'ana fa la'allaka baqi'un nafsa ay halikun nafsa wato kamar kana so ka halakar da kanka ne kamar kana so ka kashe kanka ne ala asarihim akan bin sawayen su in lam yu'minu bi hadha hadisi idan har ba imani da wannan zance ba asafan saboda tsananin bakin ciki da damuwa da kake ciki akan kaucewa hanyar su Allah ya ce ji ja'alna tabbata hakika mu mun sanya ma'anin ardi halittun duk da suke ban kasa halittun da suke dangare kasa gine-gine da duk wani arziki na duniya Allah ya ce mun sanya shi ne zama zinatan laha ya zama ƙawa da ado na duniya Lina linabluwahum dan mu jarabci bayi mu ga cewa akan ɗan wannan abu da bai ta karya karya ba mutum zai bujire wa Allah ya haƙura da lada da arziki ɗoɗar arziki mai ɗorewa akan ɗan wannan abin da ka ci ka daɗe kana ci ka yi shekara ashirin kana ci sanda arzikin galibi ya zo shekaru ma sun tafi ƙarewa wani lokacin arziki yana zuwa bayan shekara arba'in shekara arba'in tuno ya rage ma hadisi abu yana amaru ummati sittuna aw saba'in kallon yujawi zalik shekarun al'umma ta ne sittin ne ko saba'in yan kaɗin da suke ƙetare haka to arziki ya riga ya zo a gabar da ma sai fa da an ma ɗauki haso arziki mai zai zo ba ma kullum burinsa in yi arziki zai ci kwai zai ci nama zai ci kaji zai sha madara zai kaza kaza ke zai yana zuwa ya eh, haka zai tsora hannu sai rikice ce a'a banda kwai banda madara banda zaki banda maiko <laughs> duniya bala kai Allah ya iya kawo. shi kuma talakar da babu wannan yana sai a ce ya kamata ka dinga neman kwai kana ci eh, jikinka babu mayar ka samu kwai ka dinga ci ya kamata ka dinga iban kayan ganye kuma ba shi da shi shi kuma an ce wani riba samu yana ci wani zai aka ce masa likita ya tsaya a kan zai to ba mun gama abin da muka gano ba ba ya kamata ka samu kwai ya ka dinga ka cin dinga shan madariya ka dinga cin kaza ka ci to likita ya shirya aiko a karɓar mu sai ce a aikar da cikin bane abin ka likita ne ina da wani abu sai an ce mun ci haka arzikin duniya yake Allah ya ce ni na bulo duk da mu jarabta bayi ayyuhu ahsanu amala wani ne zai kyautata aiki ko wani ne zai kyautata aiki waye ne kyautata aiki a cikin su kaga duk wannan duniya Allah zai khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala dan kawai Allah ya jarabta ku ya ga cewa duniyar nan an zo ta ne sau da wasu kwanaki kaɗan shi yasa ya tabbata hadisa a wasu ajiyar khudri shi sai musulun sai Bukhari annabi sai ya ce ad-dunya hulwatun khadra khadra ad-dunya hulwatun shawatu khadra khadra duniya mai zaƙin ce koriya mai kyau wa inda Allah lallai Allah mutu da musulunci sarki kun biya zai sanya ku a cikin duniyar da zai sa ku zamo hali ko kuma gabatan ku zai wakilta ku a cikin ta fanazirun zai kuma yi duba zai jira ya ga ma za ta amalin ne za ku aikata a duniya sai ce kun wato ya sai ke cewa itakun duniya wa takun nisa ku ji tsoron duniya ku ji tsoron mata a yana da fitar ta bani isra'il kanat fi nisa har kun fitinu da Allah ya su bani Isra'ila a kan su a mata ne duniyar nan ya tun abu ya zama kore sar'ana ma fi zai lalace yi, ana nan ana zuwa da an sai aka sabbanta su da ganye ganye in ka je abin nan wato ka je gona sai ba ka sha'awa shan shan amma gobe ka dawo mana ya bushe ya zama karmamiya abin da shi duniya ka ciki mana an tara duniya gari a cikin wasu da abin ba ana nan ana nan kuma Allah ce a ɗauko mutum a gaban ka sai a ce a tashi a kabari wannan ka ji ka tsaya a kabarin ta kalla ta kai kuka ka ce kamar ma ba shi ne wani ba yake cewa inna ja'alna ma an ard Allah ce mu mun sanya halittun da suke ban ƙasa zinatul la zamo a wato kawa gari ta linabluwahum dan mu jarabta bayi ayyuhu ahsanu amala wa ne mai suke ta aiki a cikin su wa inna la ja'iluna Allah ce wallahi mu ma sanyawa ne ma alaiha ga abin da yake ban ƙasa sai mun sanya abin da yake ban ƙasa din na duniya gaba ki daya zama sa'ida ya zamo ƙasa tirbaya jurzan wato wata take girbabbiya a girbe ba komai a kanta Allah ce sai na nike duniya ba komai ba komai a gama tare duniya a gama gina komai Allah ce zan aiko da abin na. Ah, to ko abin da wannan tsunami din da aka dinga yi da shawararsa, da girgizar kasa da kwanan aka yi a turki da waye da shawararsa, ai shi ka aya har yanzu ba a gama fito da adadin irin asarori da aka yi ba gurare an gina guri ana ganin kamar ba za a mutu ba akwai gini na shekara dubu an tsaka an ce shige Allah ko an shafe gurin kama ba a taɓa yin gurin ba Allah kenan fa wanda wancan mutanen su fika ci gaba sun fika wayewa don suna da irin gine-ginen su na mutanen turkiya shekaru dubbai baya ana ganin kamar idan gini ya kai gini a duniya sai a ce 'yan turki ne suka yi idan basira a gini ta kai sai a ce su ne suka yi kai gaba ɗaya ma ba a lissafin ka har yanzu kai suna kallon maka kana rayuwa ne a daji duk abubuwan da ake wannan kasar kallon su kai har yanzu ba ka ba fara tunani ba to ka duba fa abin da Allah ya musu balanta za kai wa na da ja'iluna Allah ce wallahi mu masu sanyawa ne ma alaiha ga abin da yake kan ƙasa ɗin nan sai mun sanya shi ya zama sa'ida bigirin ƙasa turbaya juruzan girbabbe wallahi ta mai girbe shi sai mun rushe gaba ɗaya wani kina to sai ke cewa am hasib da Allah ya ce أن أجلس أن fitar daga abdullahi dan abbas cewa bayan magana tana ya hijira daga maka zuwa madina sai kafaran maka suka ce to ai za mu ɓullo masa ta wani guri aka tashi wasu mazaje aka ce idan shi annabin allah ne ya yi jawabi akan ma abota kogo ya je jawabi su suwaye ya aka yi ya aka yi kisar da sauransu to wannan shi ne asalin kisa ta Amita ashabul kahfi a zancen malamin tafsiri mutane ne wanda aka yi sa saƙafin ko magana cewa a ce kiristoci ne ba gaskiya ba ne don tun kafin ma'anin kita ba aka yi su wani kiran tun kafin ma'anin kita ba aka yi su mutane ne aka yi saƙafin suna rayuwa ƙarshen wani azalimin sarki ana kiransa da ƙayanus shi da ba cin hadisi ya zo ba amma wato malaman tafsiri da sira su suke kawowa ya kasance sarki ne a zalimi kuma bautar gunki suke yi to sun karanta suna da idika da suke yi a shekara na bautar gunki to idan aka zo kowane jagora kowane sarki zai zo da 'ya'yansa da kowa to haka aka yi wata shekara an zo sarki da kayanusa ya zo da mutanensa da waye kowane sarki ya ci yan sarakunan yanka da ake cewa wanda wancan shi ne babban sarki. to ana cikin wannan bautar gunkin ana wannan abu to kawai yan sarakunan nan su tara ba fa tare da wani ya san wani ba sai kawai wannan a cikin sai wani ayan bai dace ba ya za a dinga bauta wannan Allah kuma yanzu yanzu maka cewa ko da ba a ji nafsi da ya zo cewa lokacin annabi wani ba ne cewa yana akwai ɓarɓishin annabta a lokacin illa iya kawai da su sun ware kansu mushrikai ne kawai sai ɗaya zari cikin ta tabbacin wajen zai gindin bishiya ya zauna yana ganin ba daidai ba ne sai shi ma wani a jikinsa shi ma ya ji haka sai su je suka taru waje ɗaya wajen su tara ba wani da fahimtar wani ba wani da san abin da ya kawo ne sai kowa ne ci kai da Allah bayan Allah kowa ya faɗa abin da ya kawo shi wurin nan tsakani da Allah kowa ya jawabi saboda tsoro ake ji sarki da su idan ya ga ba ka yin wannan bauta sai ya kashe ka sai kawai ɗaya buɗe baki ce to ni dai tsakani da Allah abin da ya kawo ne wurin nan ni na ga wannan bautar da ake sai ana ta bauta wannan Allah gaskiya ba daidai ba ya za a yi goma kan kun tattala abu a hannun ku kaza kaza kaza duk kalmomi na tauhidi ne su ne ce wallahi ne ma haka ya kawo ni wannan zance ni ma abin da kai kawo ni kenan wannan jin wannan a ga sun keɓance kansu ga abin da suka yi aka biyu suka gudu suna guduwa sai suka je suka faɗa kogo wani kogo daga cikin koguna da ake kuhu da suka je suka fada to allah don ya nuna wa duniya da su wa'inan jama'a lamarinsa kuma da kare a tare da su wa kalbuhum basitun zira'i bil wasid ga karansu shi ma ya shimfiɗe zira'i hannayensa bil wasid a bakin kofar kogon Allah sai jifa musu bacci na tsawon shekara 300 can Allah ya jifa wani shekara ɗari? can Allah ya kashe wani nan take kuma ya tayar da shi kaga wannan duk a nuna muka cewa duk daɗewar da za a yi Allah ya tashi duniya ya zaga yanzu mahaifinka ko mahaifina da ya rasu ba lallai in shekara ɗari uku a ƙasa ba za a tashi alkiyama idan har Allah ya tashi ɗan shekara ɗari uku to haka maganar cewa alkiyama ba za ta yi ba ba wannan magana babu ita kifin tana da abubban mamaki kwarai da gaske Allah subhanahu wa ala yake cewa iz wace tabbas kai kayi zaton cewa anna ashabal kafi cewa ma'abuta wannan kogo war ne ma'abuta littafi raqim ɗin nan shi ya jawo wasu ke ce musu ai ahlul kitabu ne to a shi raqim ɗin nan abu biyu ya jawo shi kamar da su malaman sirar su bada raqim bi ma'anar marqum ana cewa raqama in ya zana bi alama sai a ce raqama shi ya sa a larabci ne kiran alamar rubutu alamatu tarqim alamatu tarkin alamomin boxing mark da ake kira alamomin rubutu an gani kolom sami kolom pulso wato wayar sauransu ana kiransu alamatu tarkin alamomin rubutu in ya zama ratsin marku wato abota littafi abota wani littafi ko wata takarda da aka rubuta kenan abin da ya faru suka ce da suka haɗu sai suka rubuta sunayensa a takarda wasu ka ce a abin da ya dawo su mutanen gari. bayan abin da ya faru ya faru har ma Allah ya da su dan aka fita tarihi sai aka rubuta kissa su sai aka manne a jikin wato wajen bakin kogon aka rataye littafin tarihin nasu dan kada bibiya ta manta shi yasa ake cewa ashabul kahfi ma abuta kogo wa kimi ma abuta littafi na fata an gane Da kuma wannan zancen shi ya fi kusa da abin da ke cin ayoyi da ke sa kwarai da gaske. Allah ce am ta tabbas kai kayi zato ka yi tsammanin cewa na ashabul kafi cewa ma'abuta wannan kogo warrake ne ma'abuta littafi kanu sun kasance ajaban sun suka fi ban mamaki min ayatina fiye da ayoyi Allah ce ba haka bane abin da ya fi ban mamaki halittar sama da ƙasa da kuma saukan maka da littafi da aiko ka a matsayin annabi ai wannan ba wani isa ce mai tashi hankali ba kenan wannan a cikin jawabin a cikin jawabin kamar Allah yana ba wa kafirin canza maka a misali to su ɗaukar wata kiyasin a wajen Allah wani abin cogo ne da an kashe mutum shekara ɗari uku an dawo da shi me a ciki me a ciki halittar sama da ƙasa da aiko annabawa shi babban mamaki da wanda ya san Allah ka san wani dan adam kullum wai abin da bai taɓa faruwa ba in ya faru shi shi ya fi burge shi khawarik abin da yake ta al'ada shi ya fi girin wannan abu na ba ta gane shi sai Allah ya cewa kenan a cikin jawabin nan akwai wato amsa ga abin da wa'in bayan Allah suke faɗa sai ganin a kure ba za a sanar da shi to wannan ya isa wani abu shi ne har ya isa wani abu a gaban Allah a kashe a raya ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida wa ma amruna illa wahidatun ka nafsin bil basar Allah ce da halittar ku da kashe ku da sake dawo da ku Allah ce wallahi kamar dawo da rai ɗaya ne kamar dawo da rai kiyashi ne ko abin da bai kiyashi ba duka an mala'iku ya ci Allah ke cewa iz gaya musu lokacin da awal fitiyatu wayannan samari suka je suka tare ilal kafi zuwa wannan kogo kaga dama da suka tashi a yanan ko tattaruwa suka suka tafi can an biyo su suka tsere wannan tsere wata suka je suka samu wani kogo kogon dutse suka shiga suna shiga kawai sai Allah ya dora musu bacci na shekara 300 ya kakkashe su faƙalu sai suka ce a san suka tafi rabbana ya ubangijinmu kaga sun musulunta musulmai ne kan ta atina ka ba mu min ladunka rahma rahama daga gare ka wahayyi lana ka tsara mana min amrina rasuda ka tsara mana shiriya a cikin wannan lamarin namu ya Allah duk abin da zamu a harkar nan na addini Allah ka sa shiriya ne ya Allah ya ubangiji ka taimake mu kaga kenan wato sun haƙura da dabara sun haƙura da kuɗi sun haƙura da menene su shirya Allah subhanahu ta ta'ala suke nima Allah ce fa darabna ala azanihim sai muka bugu a bisa kunnuwansu ma'ana muka alƙaina alaihim an nauma, sai muka jefa masa bacci duk sai muka sa masa bacci wannan malamin ce da wannan ake gane cewa bacci a cikin kunne yake shi yasa idan kana da alwala kake tunanin ta kare ko bata kare ba lissafin ka shine baccin da ka samu kai kana iya rarrabe sautin da ake yi wani ya shigo wani ya fita wani mai yace wani mai yace idan har kai wannan abin da ka gane wani ya shigo wani ya fita wani ya kaza to alwala ka bata kare ba shi yasa wannan hadisi yana da rauni al'inan wika ussa فإذا نامت العنان استقلت istaqlat idanuwa su ne maɗaurin dubura idan idanuwa suka yi barci sai wannan maɗaurin ya kwanci sai mutum alwalarsa ta kare bai sani ba wani abin na da rauni cikin tafi suna bai tabbata wani kina to kenan muna gane barci ya yi nauyi idan mai sauki ko mai barcin baya ji a kunnensa suwaye kaza suwaye kaza suwaye kaza ina ba ta an gane Allah ce fadarabna ala azanihim yani fadarabna ala azanihim an sai muka jefa bacci a cikin kunnuwansu ma'ana muka sanya musu bacci duk suke bacci filkafi a cikin wannan kogo sinina tsawon wasu shekaru adadan masu adadi masu yawa kaji Allah kenan yace summa sa'an nan bayan daɗewa shi sa dalilin kawo sun lidilal ala tarahi don a nuna jinkirin yana da yawa shi sa a kawo ma can da daɗewa bayan wani lokaci ba'athnahu sai muka tayar da su daga wannan bacci alama dan mu san cewa mu ƙara sani cewa ayyul ne. wani bangare ne daga cikin bangarorin nan guda biyu da suke ta bugana inda mutane sun suka rabu wasu ka ce ai Allah ce wani bisu bugan sai lati shirin ne a da shirin ne wasu ka ce a sai sun yi cikin wasu gabi sa'ad wasu ka ce shekara ɗari uku wasu ka ce shekara ɗari uku wasu shekara ɗari uku da tara to haka da mutane sun rabu a kansu lina alama don mu kala shelanta wa duniya ayyul hizbaini wani bangare ne da cikin bangarorin nan guda biyu masu lissafi a hafo suka fi kiyayewa lima labisu ga adadin shekarunsu ga adadin kwanaki da shekarun da suka a wajen amadan ta fuska tsayi wane ne suka fi sani su waye suka fi ganewa Allah ya ce hannu mu ne to gaji amsa akan wanda duk ma yake so ya ji su waye ashabu kafi akai akai Allah ce na hannu mu ne na kusu alaika za mu labarta maka na ba a ba'ahum labarin su daki daki bil haqqi da gaskiya mu ne in muka faɗi magana babu gogewa magana gaskiya ce su kuma abin da suka iya na shiririta ne na shiririta ne shi yasa da manzo sallam kamar yanzu cikin hadisi sai ce musu ku zo gobe zan gaya muku da suka faɗa haka gobe ne zan zo in gaya muku magana a samu kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah gobe suka zo yana jiran wahayi ba a ce masa komai ba sai da aka kwana goma sha biyar har sai suka rinka ta ta za na mun gaya muku ai a shahidi bai faɗa ba to shi a ciki Allah ya ƙara mu ga Allah sallallahu alaihi wasallam wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghada illa in sha Allah wa dhkur rabbaka idha nasiit kamar yana ga masa kaza abin da ya saba mu kawo maka ba da ka ce gobe baka ce insha Allah wannan ya ne bai ce insha Allah ba kiran da ya ce insha Allah yanzu yanzu a to shine sai yanzu bayan wannan abu annabi sallallahu ya gano to sai Allah ya ce masa nahnu mu ne fa na naqussu alayka za mu labarta maka na ba'u labaru su haƙi da gaskiya Allah ce innahum da farko dai innahum haƙiƙa su fitiyatun samari ne a jikin fitiyatun amin da samari ne suka yi imani da ubangijin su wajen na guda sai muka kara muku shirya a shirya su sannan ina fatan ya zukurhu ya kwallahu ibrahim mun ji wani sauran yana aibata mana gumakon mu ana ce masa ibrahim kaga samari yan uwa musulmi ku ji wannan shine ado da samartaka shine abin da ya kamata saurayi ado da shi ga ka kana saurayi kayi imani ga Allah ga ka kana saurayi kana biyayya ga Allah ga ka kana saurayi kana kula da sallah akan lokaci kana bin iyayenka kana kula da ɗawainiyarsu saurayi babu abin da zai yi ado da shi a gaban Allah irin hidima wa addini hidima ga iyayensa hadisin abu huraira kamar da tafsir bukhari yake cewa wa shabun nasha'a fi ibadatillah daga cikin mutane da suka inuwa Allah ran da babu wata inuwa sai wannan wa shabun da saurayin da ya zama wannan a fi ibadatillah ya rayu a cikin bautar Allah saurayin da ya rayu a cikin bautar Allah saurayin da ya bi Allah saurayin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saurayin da ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada ka zama saurayi wanda rayuwarka ta zama cewa rayuwa ce ta bob mali saurayi rayuwarsa ta aski rayuwa ta sa riga ta 'yan amurka rayuwa ta sa wando tricota rayuwa ta shaye-shaye rayuwa ta yawo a sabon gari saurayi rayuwa ta bujirewa iyayensa rayuwa ta rashin kunya ba shi ne saurayin da ake nufi ba wa shabun na shafi ibadatillah da saurayin da ya rayu a cikin bautan Allah subhanahu ta'ala Allah ce innahum lalle ashabu kafi fityatun samari ne fityatun samari ne amanu bi rabbihim sun yi imani da ubangijin su wa bidna hudan sai muka kara muku shiriya akan shiriyar su wannan ka'ida Allah an ka nemi shiriya Allah zai shirye da kai wannan jira ta dau zadahu imanan zadahu hudan wa atahum taqwahu wannan da duk suka wato suka shirya Allah zai kara musu shirya kuma zai kara musu abubuwa na tsoron Allah kwarai da gaske wannan kenan Allah ya tunna huda sai muka kara musu shirya wannan Imam Bukhari da Rago sun kafa hujja akan wannan to annal imana yazidu wa yanqus yazidu bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah yana karuwa imani yana karuwa yana karuwa da wato da jin Allah subhanahu wa ta'ala yana tawaya wato da bujirewa Allah subhanahu wa ta'ala famar da jina fa za su imanin amma masu imani ta ta musu imani kaga mai imani in kai imani da Allah kullum zai ta kara maka shirya yanzu da safar da mun zo mun ji ma'anar ayoyin Qur'ani to imanin mu fa ya ƙaru wa idza tuliyat alaihim ayatu zaratuhum imani idan an karanta musu ayoyin Qur'ani sai ta kara musu imani wa ala rabbihim tawakkalu shi kuma mai imani kullum sa imanin sa ya karu. sabai suka cewa ko kuma gaba suka suka ce jina ta'alu mu'min sa'a da Allah ku zo mu dan kare imani ko na awa ɗaya ne sai ce a dauko ta aya ko na hadisi a zo a bincike a kanta wannan kafin ku tashi kowa zai ƙara daraja da imani da daraja a wajen Allah subhanahu ta'ala imanin sa ya ƙaru manzo Allah sallam yana cewa na yi mafarki na ga mutane da riguna kamar cikin sai bukhari sai muslim na ga mutane da riguna wani riga riga sa iya mama wani iya cibiya wani iya kugu amma ni na ga ta umar tsaka da lullube shi duka kuma da labari ne sai jina abokan ce ya alama allah abin da bada sai ce imani ne kaga imanin sai jina umar ya rufe shi duka to wanda sai ce jina mai cewa imanin a cikin da hata zo iyama ba wani maki nan ba shi da shi kamar riga ce a ita zanta a ita zanta a ita zanta idan kana cin abubuwa na da'a ga Allah imaninka ka zai ta karuwa zai ta karuwa zai ka gurgurdan fadin imaninka ka so ake lullube ka ka tafi ka mutu a lullube da rigar imani sai a tashi ka da rigar imani ka shiga aljanna da imani wato da zaka dukun janna hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai da imani umar ka zai ka shelanta najitin nas innahu la yadkhul janna illa almu'minun ka zai ka shelanta mutane ba ku shiga aljanna sai da imani Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cewa an karanta ku Allah ce wajen jawo huda ki mun ƙara mu shirya kan shirya su a samun kafi Allah ce wa rabatna ala qulubihim Allah ce sai muka kulle zukatan su ma'ana muka sa musu imani muka rinta shi da imani ya kafan iz qamu kaga mun kulle zukatan shine wane ya aka yasan abin da kai wancan can wani shine rabatna ala qulubihim mun haɗa imanin mun kulle shi guri ɗaya mun tattare su kamar da hadisin abu huraira da na aisha cikin filin sai bukhari wanda an sanar da su al'urwashu junudun mujannada ma ta'arafu min iktalaf wa ma taraka min iktalaf dama duka ta rayuka haka suke rundunu ne ababen tarewa guri ɗaya waɗanda ya zama manufar manufarsu ɗaya su ɗaya a inda aka halice su ɗaya in suka zo nan duniya duk inda suke sai sun haɗu da juna duk inda suke wa ma kana kara ha waɗanda dama sun sha bambam sun yi hannun riga ba manufar su ɗaya ba ƙila su ɗaya ba guri ɗaya Allah ya halice su ba ko da sun zo nan duniya ba za su iya haɗuwa ba ko aure ne aka sai an raba shi wallahi wannan ka'ida kenan gadan zalqal ahibba almar'u ma'a man habba yawmal qiyama yanzu yaran mu da suke wannan shiga ta bommali shiga ta kaza wallahi mutum bai wasa ba sai Allah ya tashe shi a tutar bommali abin ba na wasa bane ka duba bayan yan sun yara kowa sai ga bommali sai ga bommali wanda ganin su kai wannan na yawa wancan da kai na sai na ce ba masa kai wannan hoton wasu ke kai na kanan ubanka ne a na ce a ban sani ba inda ka tinga rika ta mutum ko ya baka talale ko kana tallata manufa ina ruwanka da shi wai yaro shi yanzu wai yaro wai a ce wai ya zama jan wuya wai shi ne cinyewarsa malam ba shi ne cinyewa ba cinyewa ana cinyewa ne da bin Allah ana cinyewa ne da biyayya da yi wa iyaye hidima a cewa ana ce maka jan wuya jan wuya me jan wuya to jajayen wuya ma da ake na gaske ban sana kai na yi baki kirin dilin me suka iya tabukawa me suka yi masu iskancin da askin da rashin mutuncin da shaye-shayen da cin zarafin mutane da daba da kwace da handuma da babakira da raba kafa akan kayan mutane me suka iya yi wanda ya ci zarafin iyayensa da ya yi mai wata riba ici wata riba ici wallahi kwanan na akwai bawan Allah akwai wani bawan Allah tun mahaifinmu yana rayu ni dai na san shi ya yi firbin ya fi so arba'in kwanan nan ya zo min Allah kuma ya masu tsayin rai dudu mai fi shekara biyu ya da fitowa daga wata firzin ɗin shi ka yi da ma in je ban gurin zai kai ka tsare min wajena zan je in dawo kar ka tsare min gurina zan je in dawo yana fita yau a sasu zagaya sake dawowa tun ma yana ji gaba abin da yanzu zai zai ce ah, wani kwana ji ban ce wallahi na ji umara ne eh. shi umara su gida prison da Allah wani kwana ya ce wallahi malam na dan ji umara da ziyara eh. wata uku ne mu dawo hmm. kafin ka gane ne suka dauka umara ce cikin gidan ya yake ne gidan prison daki daki ba inda an san shi a kurmawa an san shi a goron dutse an san shi a wancan na kauyen nan kwarai da gaske duk an san shi a can wallahi kwanin ne zai ce min wallahi malam harka nan babu riba mutum kawai malam ku ci gaba da mutane wa azi mutum kawai ya zama na Allah shi bi ni yanzu gashi rayuwa ta ta kare ba abin da na tsira na ya ci wallahi malam ba abin da na tsira na ni yanzu ma na kuka za ka ba ah, ah, ina ruwan Allah ina ruwan Allah shi sa daga kuma yanzu wannan nake gaya ma a yanzu a raya ku shekara saba'in a duniya ka je ka zauna a wajen suka wannan ma ya kamata ya zo ya zauna yana yara na tafi ya ce shi a duniya ba abin da bai gani ba duk abin da ake yi na tsiya ba wanda bai gani ba ya ce wallahi malam mafita a wannan kawai mutum ya zama na kirki kawai ya ce ma in iskanci ne ni gaga ce ma ni na ma gaji da yinsa duk abin da ake ya ce na gaji na gaji wallahi ya ce yanzu kawai ina jiran mutuwa suka mutu ɗauke yi shi yasa samari wallahi ka zama nan gari shi ya fi maka ka bi iyayenka ka bi Allah ka bi manzon Allah shaye-shaye da daba da zaman kashe wando da ɗauke-ɗauke da shiga ta arna da aske kan nan kai wani soko ko da shi da sauransu wannan abu manzon Allah baya so Allah baya so ah, ya za ka dinga yin shigar da ubanka baya yin ta wani babanka baya yin ta limamin ku baya yi in mai kyau ne babanka ifara yi mana lauka da khairar da saba kuna irai da alkhairi ne da iyayenmu da sun riga mu yi ka shiga irin ta babanka babanka ya dinga jin daɗinka babanka uwanka ta dinga jin daɗinka a dinga faɗanka ana kiranka ana cewa Allah ya maka albarka wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala faɗa cewa rabatna ala qulubihim sai muka haɗe zukatansu guri ɗaya muka dasa musu imani saboda duk manufarsa ɗaya kuma wallahi duk mutumin da yake son wani mutum sai Allah ya tashi shi ranar kiyama da shi almar'u ma'a man habba yawmal qiyama kada ka rage wanda kake so ranar kiyama ba mali ba kanin ubanka bane ba kanin uwarka bane ba ƙarin kowa naka bane ka tattara wayannan mutanen rindina ce ta iblis rindina ce ta shaitan ka ba Allah ka bi manzan Allah sallallahu ba ruwanka da wani mawaki ba ruwanka da wani mashayi ba ruwanka da wani azzalimi ka ba Allah ka bi manzan Allah sallallahu Allah ke cewa mun kulle zukatansu mun dasa musu imani idan kamu sanda suka fita suka bar mutanensu dama ka zake nan ka'ida daga cikin hanyoyin tuba ka kyala mutane masu laifi ka fita ka bar su ka bar garin kamar yadda ta mata hadisin Abu Hurairah idan kamu sanda suka tashi suka bar mutanensu faqalu sai suka dinga cewa rabbuna mu fa ubangijinmu abin bautanmu na gaskiya rabbu samawati wal ardh shine mahalicin sammai da ƙarfai lan nad'uwa ba za mu sake bautawa ba ba za mu sake yin bauta ba min dunihi ilahan ba za mu sake bauta wanda yake ba Allah ba ilahan a matsayin wai abin bauta duk wani abin bauta mun bar shi mu yanzu Allah kai za mu bauta ba wani gunki da za mu sake bautawa Allah ya ce sai suke cewa laƙar kulla ai idan mahammanci Allah yana da yana da ɗako yana da kishiya izan to a san da muka faɗi wannan maganar ai mun faɗi shafafan zancen ƙarya zancen shifcin gizo shafi faɗi zancen da ya kauce wa hanya da ƙadukulla shafafan izan kenan mun faɗi ƙarya mun faɗi zuƙi kamalle a san da muka faɗi wannan maganar haula'i qaumuna wayannan fa dafa mu ne ittakhadhu min dunihi wadanda suka rike wanda yake koma bayan Allah aliha a matsayin gumaka a matsayin ababen bautar su laula ya'tuna anan bi sultan kuma ba su zo mana hujja akan haka ba ko suna cewa zo abuta musulmi ya za'i ka zo ka zo da abin nan ko da mana wula ina ma dai a ce sun zo da hujja akan haka to mu zo da ita ba zo da ita ba faman wato bi sultanin bayyin kuma hujja din ta zama bayyaniya ba ta ƙarya ba hujja ta gaskiya don hujja kala kala ce akwai burhan Allah ta hatu burhanakum in kuntum sadiqin bil bayyinati wa zubur bil bayyinati wa zubur sai ka zo da hujja ba haka kawai za ka zo a ce wato ai wani kawai kaza wani kaza ba sai ka zo da hujja da dalili ina dalilin da yasa a ce kai abin nan ko Allah da ya abu ta da ta faɗi hujja sai ce haza kalƙulla. ni Allah da nake ku bauta mu wayannan da halitta ta ne kai ma na wannan faruni ma za khalaqa alladhina min duni to waɗanda suke ba ni ba a nuna musu ma abin da suke babu kaki da Allah shi da abota da gaskiya shi ne wanda ya dace ya tantance abotawa duk wanda yake ba Allah ba ƙarya ne kullu shay'in halik illa wajha duk da ta alfata a bauta masa ba Allah ba ƙaryar banza ce shaci ba ne mana famin azlamu ai ba mafi zalunci a duk duniyar nan mimman iftara ala Allah kadiba fiye da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya yayi wa Allah ƙarya ya zo ya ce kawai Allah ya ce ai kaza alhalin bai ci kaza ba ya riki na alhalin bai rika ba yana da kishoyi alhalin ba shi da shi wannan kenan bari ka sa aya shi shine gaba yanki ta abin shi abin da muka faɗa daidai a kuma da wanda muka faɗa bisu sirrin Allah ka yafe mana Allah ka taimake mu ka fara zama ko kuma amana samari mu Allah shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana samari mu ka shirya mana yan matan mu ya Allah samari da suke sha'awar shaye-shaye ko bijiro iyayensu ko shan kwaya ko wani abubuwa Allah ka shirya mana su yan matan mu Allah ka shirya mana su ya Allah ka gane da su masu san bautar babban nan da aske asken nan da dauke dauke da sa wandunan nan iya gwiwa da iyayen iyayensu da sa wani awarwaro shi ba mace ba da yin wata irin shiga ya Allah ka shirya su Allah ka shirya su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ka ba mu damu binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ka ba mu damu gushe mata ya Allah duk wanda ke cikin damuwa akan iyalinsa Allah ka yaye masa akwai masu matsaloli tsakaninsu da matansu da ƴan su Allah ka yaye Allah ka sulhunta Allah ka sulhunta waɗanda suke da bukatu na alkhairi da yawa Allah ka biya musu wanda duk yake da wata bukata ta alkhairi Allah ka biya masa ƴan matan mu Allah ka ba su mazaje na gari mazajen Allah ka ba su mataye na gari Allah ka ba su mataye na gari waɗanda suke neman ƙari Allah ka ƙara musu Allah ka tsara musu wanda da yake neman tsari Allah ka tsara masa wanda ba shi da mahalli Allah ka bashi wanda neman abincin ya mata kunci Allah ka yalwata masa Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kuma sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin wa rabbil alamin